wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawmuna 20 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina a da hekara 1441 wanda yazo daidai da ainihin wato a sha uku ga watan biyar a gregorian calendar 2000 da ainihin wato sha da ainihin wato ashirin dan ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyaki da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari na kan titin mai tama yusuf sale street idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin suratu zariyati mun kwana a nambara aya ta hamsin da takwas yau in allah ya da muna so aran ma ya karanta mana daga ta hamsin da tara zuwa ta ستين إن 60 insha Allah ta'ala saboda بياني bayanai بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستطيعون تستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله سبحانه وتعالى يتي فإن للذين ظلموا فإن للي للذين ظلموا يا تبتغ وند سك ظالمت كاونن سو ذنوبا أي نصيبا من العذاب wani ɓangare na azaba wani rabo na azaba misla zanubi ashabihim kwatankwacin rabon da ma'abotansu suke da shi na ainihin wato azaba ɗin falayar sa'ajiluna don haka ba he sun gaggauto wa kansu wannan azaba ba ai falayar sa'ajiluna zalika fa inna huwaki ƙulla mahalata kada ma su gaggauto wa kansu cewa ai musu azaba da su gaggauto da sakar su gaggauto da su ce a yi musu da su ce kar a yi musu da su yi shiru da su yi magana wallahi tallahi duk ɗaya ne a gurin Allah lalle sai an ɗanɗana musu azaba sai an ɗanɗana musu mugunyar abin da suka aikata sai Allah ya ce fawailun lillazina kafaru fawailun boni da azaba da ainihin wato narko ya tabbata lillazina kafaru ga waɗanda suka kafirta suka koma kafirci suka bar musulunci min yawmihim alladhi yu'adun daga wannan rana ko a wannan rana wanda aka yi musu alkawarin cewa hakan za ta same su ai bi ma'ana yawmul qiyama a ranar tashin alqiyama to wannan kamar yadda muka faɗa jiya cewa wannan ɗaya ne daga cikin gurare da Allah madaukakin sarki ya ambata wailun wailun wailun a cikin alqur'ani akwai gurare da yawa alaramma da Allah ya ambata haka na farko dai الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله سبحانه وتعالى يتي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم بني da azaba da narko da masifa da tashin hankali ya tabbata ga waɗanda suke ɗaukar alƙalumansu suna rubuta wasu abubuwa na addini na ƙarya kuma suna cewa daga wurin Allah yake wailu lillazina yaktubuna alkitaba bi maya thumma yaquluna hadha min indillahi su ce wannan abin daga Allah yake wato marubutan ƙarya da marubutan bid'a da marubutan shegantaka daga marubutan mu marubutan kuma ƙaryata duk waɗannan marubutan Allah yake wallahi bane ya tabbata a kayinsu musamman ma wanda ya danganta ga Allah ya ce daga gurin Allah wannan maganar Allah ya ce haka Allah ya ce ayi haka Allah ya ce kar ayi tun fawailun lahum mimma katabat aidihim Allah ya ce goni azaba ka duba saboda tsabar Allah ya tabbatar da azaba ga mutanen nan sanda ya ambaci wailun guda uku a cikin wannan ayar guda ɗaya kawai fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim daya ثم يقولون هذا min عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا fawailul lahum mimma katabat aydihim biyu wa wailul lahum mimma yaksubuna guda uku wailun wailun wailun ko guda ɗaya Allah ya haɗa ka da ita ai bawan Allah ka shiga uku balantana uku bahaushe kansa in yace wani ya shiga uku to magana ta ɓaci to balantana Allah ya shigar da kai wailun har sau uku ai lamari ya ɓaci da haka Allah ya ce fa wailul lahum mimma katabat aydihim bone da azaba ta tabbata daga abin da suke rubuta shi yasa wallahi ina marubutan facebook ka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kai sharin wannan abun idan kai sharin dinsa mutum goma suka samu to shikenan za a yi maka rahama za a yi ma gafara wailul laka mimma kataba aidika Allah ya ce azaba da bone ta tabbata akan wannan abin da hannunka ta rubuta saboda haka wallahi marubutan facebook wallahi wannan ayar ta fi ma cancanta a fassara ta da ku haka kawai sai ka hau kan facebook kawai sai ka ga wani ya ja wani larabci kawai sai ya rubuta kawai sai ya ce wai annabi ne ya ce wani ma larabci ne sai ya ce ai ayar qur'ani ce wani kawai ya ce wai idan kai shiyarin abu kaza za a yi ma rahama za ka ga alheri za ka ga kaza in kuma ka cika yi shiyarin za ka ga azaba da tashin hankali da matsala a rayuwarka Ko waye ya gaya masa wannan to wannan yana daga cikin matsalar da yau muka tsinci kai yaɗa jita-jita ka duba ka ga saboda tsabar yaɗa jita-jitan mutanenmu da rubuta abubuwan ƙarya a facebook da kafofin yaɗa bayanai na zamani har hukuma aka kafa ta musamman domin dakile yaɗa abubuwan da suke ƙarya ne haba malam kai da kake da ƙur'ani da ya hana ka rubutun ƙarya kai da kake da hadisan manzon Allah da ya hana ka maganganun ƙarya amma a ce wai sai an kafa ma wata hukuma da za ta dinga tantance abin da kake yaɗawa kai da kake da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa kuffa alaika haza ka kiyaye harshenka amma a ce wai yanzu wai har wata hukuma ce za a nada wai ita ne za ta dakile masu rubuta abubuwan ƙarya a facebook to wallahi ku ji marubutan ƙarya da masu yada ƙarya da wanda baya tantance labari baya tantance magana a rubuta hadisi haka kawai wasu kawai masu kokarin bata addinin musulunci su je su ɗauko wani hadisi har da nambar hadisin za su faɗa ma kuma wallahi karya ne ba hadisi ba ne su ɗauko su ɗora a kan facebook su ce wai idan ka yaɗa za a yi kaza za a yi kaza wannan yana daga ciki don haka Allah ce fa wailul lahum mimma katabat aydihim bone ya tabbata gare su dangane da abin da suke rubutawa da hannunsu wa wailul lahum mimma yaksibuna kuma bane ya tabbata gare su dangane da abin da suke tsurwurta na ƙarya suke aikatawa na ƙarya suke gudanarwa na ƙarya to a wani guri Allah ya ce allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard na'am wa wailul lil kafirin min adhabin shadid yace Allahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ya ce Allah da kake ganinsa shi ne mamallakin abin da ke cikin sammai da ƙarshe ga baki ɗaya Allah ya ce fawailun wa lil kafirina min azabin shari wailun boni azaba kwarin wailin ya tabbata ga kafirai daga azaba mai raɗaɗi da haka duk kafirai kaɗinsu kwarin wailin shine gurin shigarsu ka kafircewa Allah to makomarka kenan wailun kamar yadda za mu zo mu ji kuma muka ji jiya cewa wani kwari ne wanda shi kansa kwarin ita kanta jahannama tasta'izu minhu tana neman Allah ya tsare ta daga bala'insa wutar da za a kona arna da kafirai ita kanta wutar tana cewa Allah ka tsare ni daga azabar da ke cikin kwarin wailin amma kai yanzu dan adam kai aka tattala wannan kwarin in ka saba wa Allah zaka je ka shiga ta inda za ka gane azabar wuta ba kaɗan ba ce don Allah yanzu a ɗauce wuta tsakiyar zafin nan da ake ciki a ɗauce wuta ka ji ɗaki ya yi dim babu motsin iska zufa tana sharɓo maka wallahi sai ka ji gaba ɗaya ba za ka samu nutsuwa ba in ba ka fita waje ba to wannan fa tiriri ne da zafin rana ba na wuta ba kuma ba wutar ba ce gaba ɗaya to mu ɗan matsa gaba a samu wannan gini da ake inda ake gasa biredi a rura masa garwashi ya kamar awa biyu yana dumama shi sai a kwashe garwashin iya tiririn kawai in aka zuba biredi a cikin malam sai ya gasa shi ya gasu ya yi laushi lubus to don Allah a ɗauke ka a wannan ɗan farantin da ake tura wannan biredin da Allah a tura ka a cikin ramin biredin nan wannan dan inda ake turara biredin wannan a bar ka minti biyar kar kai kara min akan minti biyar kai minti biyar kawai billahi allazi la ilaha illa huwa yadda ka san kararran rago na layya na rantsi da Allah haka za a fito da kai ka gama dahuwa lugub ka gama gasuwa payau, ka gama soyuwa rumus na rantsi da Allah to wannan fa tiriri ne da zafin wutar ba wai wutar ce mu rasan ba ba wutar ce mu rasan ba amma ana ce ma ka gyara ka gyara ka gyara kaki to mu dan matsa gaba a hura wutar ganga-ganga a wulla ka a ciki mu ya za a kare mu ƙara matsawa gaba mu tafi ka inji dam ko ka inji kaza ko kuma kamfanin kamar ashaka inda ake soya siminti ka je ka ga yadda wuta mai sunan wuta ta duniya to wannan kuma ɗaya ce daga cikin kaso saba'in na wutar jahannama haka manzan Allah ya bayyana to don Allah ya za ka iya da wannan azabar ya kai bawan Allah ya za ka iya da wannan azabar ya kai mazinaci ya za ka iya da wannan azabar ya kai ɗan luwaɗi ya za ka yi da wannan mugunya ya kai mugu ya kai azalimi matuci wanda ke cin dukiyar jama'a ya za ka iya da wannan azabar ya kai gwamna ya kai shugaban ƙasa ya kai ɗan majalisar tarayya ko na jiha ya za ka iya da wannan azabar ya kai wa ne ya za ka iya da wannan azabar ya ku masu ci da addinin musulunci ya ku maƙaryata mazambata ya za ka iya da wannan azabar ya ke muguwar mata mai cutar mijinta mai zalunta shi mai anta yawa kishiya mummunan sharri da zuwa gidajen bokaye ya za ki iya da irin wannan mugunyar azabar ya ke yar hau da kai ɗan hau mai kunna farar wuta a kan titi kana tawayarwa da bayan Allah hankali kana cin zarafin bayan Allah duk ya za mu iya da wannan azabar gaba To wannan shi ne wailun to Allah maɗaukacin sarki ya bayyana mana haka wailul kafirina min azabin shadid bone da wailin ya tabbata ga kafire daga azaba mai radadi a wani guri Allah ya ce innama ana basharun mithlukum yuha ya annama ilahukum ilahun wahid mm. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الله سركي تنسركي تيني مسو إنما أنا بشر مثلكم ني دان أدم ني كمركم بمبنتي ناكوي دكو يوحى إلي أنا من وحييني النبي ني منزوني أما إنما أنا بشر بشر مثلكم إنما inama ilahukum ilahun wahid ku sani ubangijinku mahalittunku abun bautarku guda ɗaya ne rak to sai ce ne fastaqimu ilaihi ku tsayu ku tsaya abin nan gaba gare shi ma'ana ku tsaya akan lamarinsa da umarninsa wastaghfiru lahu kuma ku nemi gafararsa wastaghfiru sai ce wa wailul lil mushrikina min azabin alim wa wailun lil mushrikin jazakumullahu khairan wato wailun da boni ya tabbata ga mushrikai dan haka kowa ya tsaya fastaqim kama umirta wa man saba ma aka wala ta dagau ka tsaye iya inda aka umarce ka tare da wanda suka tuba tare da kai karka ya dagawa karka nuna isa tsaya iya inda aka saka ka abinda ba a saka ka ba karka yi fastaqim kama umirta saboda haka Allah ya ce gone ya tabbata ga mushrikai ina mushrikai masu zagin Allah ina mushrikai masu zagin manzon Allah ina mushrikai masu zuwa gidajen bokaye da tsafe-tsafe yau din rayuwar mutane ta koma akan tsafi honorable wane yana da bokansa honorable wane yana da bokansa minista wane yana da bokansa yan kasuwa wane suna da bokayensu yaran 'yan siyasa suna da bokayensu wanda suke zuwa su sa honorable bulwana ko minista wane ko gwamna wane da karfin siyasa ya musu kaza kaga mutum malam da zundumemiyar mota yana shiga kunyayyaki yana ratsa kunyoyi na ƙauyi kai ka ɗauka ya tafi kai tallafi ne da agajin ƙauyawa wallahi tallashi ashe wani boka ne a wannan ƙauyen ya tafi gurinsa akwai wanda duk sati sai ya je gurin bokansa ya yi updating masa me zai yi a wannan satin duk sati wani an sa masa dillan juma'a zai je wani an sa masa dillan alhamis zai je bokan ya samar don haka idan juma'an nan ta yi hankalinsa gaba ɗaya a tashe yake sai ya je wannan ƙauyen ya ga wannan boka sannan akwai wanda yana lambar wayan bokansa duk abin da ya zo masa zai ce to ka bani zan yi shawara kai za ka ɗauka shawara ce ta Allah da annabi wallahi ba shawara Allah da annabi ba ce zai koma gefe ne sai buga bokan waya sai ce ala gafarta boka ko kuma Allah ya tsina boka kai ko yi boka Allah ba zai gafarta masa ba haka manzan Allah ya ce sai ce masa kaza ne ya taso min to ya kake gani sai ce ba ni minti goma ko ba ni minti sha biyar ko ba ni minti talatin wani bokan ya ga damar wahalar da kai ya ce ba ni sati biyu zan yi nazari a kai wallahi bai isa ya aiwatar da wannan abin ba sai bayan sati biyun bokan ya ce masa ayi ko kar ayi wannan wata irin masifa ce kai kake da kake da addu'ar istikhara saboda wannan irin wannan ne annabi ya da hanyoyi na irin waɗannan abubuwan du'aul istikhara neman zabin Allah da dai shauransu wanda a take a gurin zaka iya alwalar ka kai raka a biyu ka karanta addu'ar shikenan kawai ka jira sakamako gurin Allah ka saurari zuciyarka mai ta karkata zuwa gare shi to wannan yana daga cikin abin da abin don haka Allah ya ce wa wailul lil mushrikina bone da azaba ta tabbata ga mushrikai domin kullum idan ana magana mushrikai mutane sai suna daukar wanda ba musulmi ba yana yin wani addini daban shine mushiriki. shi ba mushriki ne amma kai ma mai zuwa gidajen boka ya mushiriki sunanka ke ma da kike zuwa cewa kishiyarki ainihin wato kulumboto da ƴaƴan kishiyarki da waɗanda suke abin nan a hana su kansu ci gaba a kafe rayuwar mutane ka duba haga yadda mutane suke cikin bala'i mala wata mata gata da miji amma ba ta more shi duk abin da ake jin daɗi da na miji ita Allah ya haramta mata jin wannan daɗin ma'ana ta hanyar bokanci da tsaki wani gashi ga ƴaƴansa amma ƴaƴan ba sa morar arziki shi ba sa morar komai nasa sai ka ga wani kasur gumin mai kuɗi mana sai siyawa na kanta neman gida a Kano ko a Abuja ya dankara masa aure da mata ta gani ta faɗa a ko ina ne ya ɗora shi kan duk wani abu na dukiyarsa sai yadda ya ga dama amma sai ka ga ɗan sawana kuma karatu zai tafi ƙasa kaza ko gari kaza ko zai je ya biya kuɗin registration sai dai ya ce to haidai mu rubuta ba shi zan baka kai ka san ba lafiya ba wannan ɗa ne kamar yadda wannan ya kaɗa fatiha da izada aka karanta aka auro uwar shi shi ma haka fatiha da izada aka karanta aka auro uwar shi dukansu ƴaƴansa ne na sunna amma wannan yana baza masa duk abin da yake bukata wancan kuma an hana shi wai sai dai a bashi bashi ya tafi makaranta a rubuta ko na mutu za ka dawo da wannan kuɗin kuma wallashi haka za a yi a rubuta wai wannan fa an taimake shi kenan idan ma ta zo da tsautsayi sai a ce ba za a bashi bashin ba ma saboda tsafi wasu 'ya'yan su sa ubansu a gaba su dinga yaudararsa suna cewa to baba yanzu kan fa muna sai ma sadaka kuma ƙarya ne wallahi boka ne ba su wannan sadakar yace su dinga yi amma sai a yaudar uban su ya sira masa sadaka maƙaryatan banza maƙaryatan wofi mushrikai za ku da nutar jahannama wallahi duk wanda yake cutar da wani ta hanyar zuwa gurin boka yayi tsafi yayi kaza Allah yace wailun ta tabbata gare shi wa wailun lil mushrikina wailun ta tabbata ga arna mushrikai matsafa wanda suke ba su da wani motsi in ba na bokayensu yanzu ka duba mata a garin zuwa gidajen boka har zina ake da su akwai bokan da na sani ni dan nan da nake magana yanzu ni na san bokan shi bokan ya san ni wallahi tallahi a garin nan ko ba a wani guri ba yana da ɗaki ciki da falo da yake ganawa da matan mutane idan kika zo ya ga kin masa to babu maganar ya saurare ki tukunna zai ce ke ganawa da ke ta musamman ci da haka ki jira a sallami su wance da wance da wance in ya sallami sauran bujara din waɗanda ba su da siffa mai kyau duk ya sallame su sai sai ki shigo ciki sai ku shiga can cikin uwar ɗaki kina gama bayani sai ce to ba matsala Buƙatar ki za ta biya hajiya duk matan honorable din nan wallahi tallahi da yawancinsu suna zuwa gidajen bokaye matan manyan alhazan nan da yawancinsu suna zuwa gidajen bokaye kuma wallahi ku ji da kyau yasa duk motsi ka san ina matarka take zuwa an ce a dinga sawa mata wa Allah da Allah ya ce wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula an ce a sa musu tsaro kun ce an takura su alhalin kuma tsula tsiya suke yi gidajen bokaye da yara ƙanana masu wannan askin banza su suke zinata zinata da su ka je ka sha labari tafi wani ɗan restaurant daga cikin restaurant da muke da su a garin nan tafi wasu irin guest houses da muke da su a garin nan tafi wasu ƙananan hotel hotel ka je ka sha kallo kar ka ƙaryata mutu kunna ba ma magana haka kawai ta harbaci magana ta kawai mun ji daɗin ɗumin gurin zama ba ma magana irin wannan to abin da za mu faɗa falillahi alhamdu wal minna sai mun tsaya mun bi mun gano abu yana faruwa kafin mu yi magana a kayan shi saboda haka wallahi tallahi waɗannan wannan bokan haka sai ya shiga yayi zina da ke tukunna sai sai zai biya bukatarsa da ke amma duk abin da yake bukata zai faru kuma da ke Allah ya ɗaure wa matsiyaci gindi idan ya faɗa miki hakan kuma ya hakan da ke kuma duk bukatar ta sai ta biya saboda Allah ya masa talala mai kamar su duk karatun nan na tauhidi da aƙida da ake yi yanzu wani mai magani yana zuwa boka za ka ga mata sun je sun yi tunturundo sun yanyame shi kowace ta zo da matsalarta a warware mata duk addu'o'in nan na hisnul muslim malam daurawa ya sauƙi hisnul muslim malam waye ya sauƙi hisnul muslim malam wane ne duk malaman nan zai yi wahala malami ya gama karatu har ya gama bai ba da wata fa'ida ta addu'ar manzan Allah ba amma an watsar lokaci guda daga wani boka na banza ya bayyana shi kenan duk sai a rufu a kayan shi Allah ya kiyaye shi ne ubangiji maɗaukacin sarki sake cewa alaramma ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم الله يتويل بني يا تبت لكل أفاك دكا نمي كران قريا daga al'ifku kiran ƙarya asim mai yawan sabo daga al'ismu sabo Allah ya ce wa ayatin lahi tutula alaihi yana jin ayoyin Allah ana karanta mishi yanzu duk magana nan da muke yi fa wani wanda waile din ta tabbata a kansa baya jin maganan ma tana ratsa shi shi baya jin ba wannan ayar tana dukan kirjin shi saboda tsabar bashi da imani saboda tsabar bai ɗauki Ƙur'ani abin kirki ba saboda bai ɗauki maganganun Allah maganganu masu muhimmanci ba kuma Allah ya ce su mumine na gaskiya idan aka karanta musu ayoyin Allah wajilat qulubuhum zukatan su raurawa suke yi suna karkada suna vibrating saboda tsabaragen yadda ayoyin Allah suke ratsa zukatan su amma kai ba ruwanka wani ma ya ce ka rabu da shi zai gama surutu shi maganan ganin Allah ne surutu ko za ka je ka ba wa shi ne maganganun amsa mu ba mun za ka ba wa amsa ba za ka je ka bashi amsa ka ce ka ce ana ta surutu maganganunsa ne suka zama surutu za ka yi jawabi yasmau ayatullahi tutula alaihi ana karanta masa ayon Allah yana ji summa yusirru mustakbira sai ya ci gaba da girman kai ka Allah ya suma a kai ka ce wallahi bai taba jin ayar Allah ba kai ka ce ba a taba masa wa'azi ba Allah ya ce to irin wannan fa bashirhu bi azabin ali Ta duba ayar an bude ta da wailu sannan daga ƙarshe kuma an rufe ta daga azaba mai rarrabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an bude ayar da wailin kwari na azaba an kuma rufe ta da azabun Ali. mummunan albishir fa bashirhu bi azabin Ali. mummunan albishir Allah ya kiyaye mu daga irin wannan mummunan albishir din Allah ya ce wailul li kulli humazatin bismillahir rahmanir rahim ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة على رمى الله يفكر على الخير يتي ويل لكل همزة Allah maɗaukakin sarki ya ce, Bone ya tabbata li kulli humazatin lumaza ga dukkanin mai kifce mai zumɗe. mai yafate mai shuni wataƙila in baka gane ba shine wanda ana wani mutum zai zo ya wuce haka sai ya dan taba na kusa da shi a gan shi ko Allah ya jiya ai jiya aka kama shi ai hakan labari Allah ya ce azaba ta tabbata gare ka wani kuma idan ya ga ya tabo din yan tuna za a gane shi sai ya dan kalli abokin zamansa in suka haɗa ido sai ɗan zuna fatar baki su kalle shi abin shi wallahi tallahi kai baka labarin abin da yake faruwa ai an ce mazinaci ne har hotel yake kama yake wallahi Allah ya ce wailun ta tabbata a kanka ana raina ƙananan zunubai da ƙananan laifuka irin wannan wallahi tallahi jama'a ku daina raina laifi fa ku daina raina laifi kaga dai abu ne wanda kusan mutane ɗabi'ar ne amma Allah ya ce wailun ta tabbata ga masu yi kuma ka ji meye wailun kuma zatin lumaza alhamzu wallamzu wanda ko mai ahalari ya ce walhamzu ko wallamzu wasukhriyatu ko wal abasu wal kaza wal kaza duk ya tattara ya anca su a cikin wutar jahannama ce gaba ɗaya masu irin wannan ɗabi'ar yan wuta ne a gani da haka yace wailul li kulli humazatin lumaza allazi jama'a malan Allah yace wanda ya tattara dukiya wa addadahu kuma ya kirdige ke tara ta ya hasabu anna malahu yana tsammanin dukiyar sannan za ta tabbatar da shi a duniya Allah ya ce kalla a'a layun bazanna wallahi sai na an taya shi sai na watsa shi sai na zuba shi sai na kamfate shi na fantsama shi bil hutama a cikin wutar hutama Allah ya ce wa ma adara kamar hutama wa ya sanar da kai mai tece wutar hutama malamai suka ce sun summiyat hutamatan li'annama li'annaha tahtumul izama tana karire kashi ne ta babballa shi al hutama mai kakkaryawa mai rugurguzawa mai babballawa Allah ya ce narun lahil muƙada wutar Allah kenan ka duba fa wutar fa ko Allah bai ce tasa bane duk mun yi imani akan cewa tasa ne amma sai Allah ya dingina ta gare ya ce narun lahi wutar Allah kenan muƙada ruran riya wanda aka gama rura ta ana jiran arna da munafukai da mutanen banza a an ta su cikin ta narun lahi muƙada allati tattali'u ala al-afida ita ma ita fa wutar idan aka wulla mutum cikinta. ta in aka yi madaudawa aka an taya mutum cikinta inda take fara hari ne zuciyar mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko a duniya yanzu idan mutum ya dake ka a kafan zuciya zai wahala ka tashi ko wuka ne idan mutum a ɗan ta'adda ya so kashe ka lokaci guda sai ta kama ita a kafan zuciya yana taka maka a nan to babu wani likita kuma da zai tada kai in ba Allah ne ya tada kai ba saboda a wannan gurin jini zai balle babu kakkautawa kuma zuciya aka sauka kai tsaye don haka sai mutuwa kawai da haka ita ma wannan wutar ana wulla mutum cikinta to babban abin da za ta fara kai wa hari a jikin ɗan adam shine zuciya shi in ta lankwama zuciyar ta haɗiye sannan sai ta fara jin shauran jiki akwai aiki a gaban mu billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ka tsare mu daga irin waɗannan mugunyar azabobi ka tsare zukatanmu daga fadawa sabo ka tsare dukkunanmu da gabobinmu daga saba maka ya Allah Allah ka tsare mu daga azabar wutar jahannam wannan shine Allah ya faɗa a wani guri alaramma yace wai alam nuhliki awwalin hmm. thumma ونتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين الله يتي ألم نهلك الأولين ممكن بامومك حلك نفركو با ثم نتبعهم الآخرين كما زامو بيرد نكره ثم زامو حلكاسو zamu daidaita su zamu watsa su zamu karkashe su gaba daya ma'ana yadda ya kashe na farko suka wuce ya kuma azabtar da su da irin nau'in azabar da ya ga dama to wallahi mu ma ban mu karfin mi Allah ya mana haka ba Allah ya ce kazalika nafa'alu bil mujrimina duk mujrimai haka muke aikata musu haka nan muke wa duk wani mujrim duk wani mutumin banza haka muke mishi sai Allah ya ce wailun yawma idil lil mukazzibina bone a wannan rana ta kiyama ya tabbata ga makaryata masu karyata Allah da addinin Allah Allah ya ce wallahi bane da azaba ya tabbata gare su to kaga wannan ba karamin musifa bane ana ramma Allah ya ce wailu lil mutaffifin rahmanir rahim hmm. wailul lil mutaffifin نعم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون بيوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الله سبحانه وتعالى يتي ويل للمطففين bone da azaba da kwarin wailin ya tabbata lil mutaffifina ga masu tafififi masu rage au masu rage duk abun au a wannan gabar nake so in wa ɗan kasuwar mu nasiha kullum idan aka zo ana magana tauya mudu da tauya au sai wani yana ga maganar mai ainihin wato rage mudun masara ko mai rage mudun shinkafa lallai zahirin ayar da su take magana amma ayar ta fi haka faɗi ya kai bawan Allah ina teloli masu rage yadi ka kaga mutum duk ɗinkin da aka kawo masa sai rage inci kaza inci goma inci kaza sai tattara ya tattara sai yi dan riga da wando na yara ku da kanku kuka masa satar tela ko ba haka bane aramma satar tela to wallahi tallahi ka ji tsoron Allah shi yasa wasu teloli suna burge ni wallahi in ka ba su dinki in suka gama wani kyalle saura sai su hado ma da kyallen su dawo ma da shi sai kai da kanka idan ka ga dama ka ta wannan kan je ka da himar mala shikenan sai ya dauka sai je ta halal in kuma kana da bukata za ka ɗanyi wani abu da shi ka karɓi kayan ka dama naka ne to amma wasu haka suke tattarawa su tattara su rage su rage su rage haka su ba masu sai da yadukan a shaguna idan an kawo bandir kaza ana cire yadi biyar biyar duk yadi biyar wur hakan nan sai dan rage inci biyu wur a ƙarshen bandir din sai ya fitar da wasu idan yadi biyar hakan nan wai wata ƙarin riba ne wannan bai san riba ya ci ba wutar jahannama ya ci ba to don haka kuma wannan wailun din ta tabbata da kun akan ina masu rage mintina ko awanni akan wani abu hadda kuma aikatan gidan rediyo ai e ko ku saka ko ku editing ko ku goge wallahi sai na faɗa sai mu bada tafsirin mu awa ɗaya tur za a yi sai ku zo ku saka mana minti kaza in karatunmu ne ya ƙare a minti kaza fa lillahi alhamdu wannan mu ne karatun mu ya zo ƙarshe a minti kaza amma wallahi duk abin da ka rage mun ko ka rage wa malam wani wailun laka summa wailun laka Allah ya ce ka tauye mudu dan jarida za a ci wutar jahannama za a shiga wailun wallahi tallahi saboda ku ji tsoron Allah ku daina cutar bayin Allah ku daina cutar mutane da irin abin da kuke yi wanda yake ba daidai ba da tauye mudu wanda baya kan ka'idar Allah baya kan ka'idar manzon Allah wailun Allah ya ce wallahi gone ya tabbata gare ka mai tauya mudu kowanne irin mudu ne haka mai zuwa office an ce ka je karfe 9 ba za ka je ba sai 9 da rabi wani ma ya ki zuwa aikin ma gaba daya wani ya je lokaci bai cika ba ya tashi kuma kuna nan kuna ta an tsinuwa akan shugabanni kuna cewa sun tusu jama'a kuma kuma matuta ne wailun laka kai ma wallahi wannan wailun lil mutaffifin din na rantsi da Allah babu wanda bata fita ta kansa ba saboda haka kowa ya shiga taitayin sa ya gyara ya shiga taitayin sa ya gyara sauya hudu ba kyau zamba cikin aminci ba kyau mummunar ɗabi'a ce kuma abu ne wanda yake kai mutum wuta ba tare da ainihin wato saurarawa ba shine Allah madaukakin sarki yace wailul lil mutaffifin bone ya tabbata ga masu tauye mudu yanzu ka duba ka ga yau tauye mudu ya kai matakin har dabbobi ana tauye mudu a kansu akuya ce malam ba ta da lafiya ni ita yana so ya sai da ita wallahi alrama hes jika tramol na rantse maka da Allah su jika tramol kawai a danna wannan akuya malam ta dinga tsalle kai ka dauka shugabar masu ita ce kwamishinan lafiya na gwamnati gaba daya kai ta tsalle malam lafiya ta kalau alhalin wallahi tiramol ta sha a kai ta kasuwa a sayar da ita ka sayi mai lafiya sai idan tiramol din ta sake ta na minti talatin ko awa daya sai kaga ta yi lamo ta yi sako da ita in ba wuka ka nemo da wuri ba wallahi alarama in kai aka sayarwa shi kenan ƙarshen ta dai ka ce to malam zan turo ma tinya daya akuya ta ta kasa an sayar maka mai tiramol to wallahi malam haka suke tauye mudu iri iri ka za ta malam idan ka je yan kaji yan kaji kuma aikin gafara za a kawo ta ba lafiya daga ƙauye sai ta hai kawo nan kai ne kasan ba ta lafiya mun wannan bai dame mu ba nawa za ka sayar mu ta dubu ɗaya sai kuma ba ta lafiya za ka sayar mana dubu ɗaya ɗari biyar sai ce to an sayar maka sai karɓa kawai sai aika naira talatin a soya masa baliyan baliyan ne kuke kiranta ne ko me ne kawai sai ya haɗa ya jika ya dandaka ya zuba ruwa kawai sai ya ɗaga bakinta sai ya ɗura mata da tana limsha ido tana bacci amma wallahi sai kaga ta koma da kana taba ta kirkat kirkat kirkat wallahi sai ka dauka cewa lafiyar ta garu sai ka zo ka saya in ta kiwo ce to karshen ta hede ta shawuka to haka duk suna nan suna ta tauye mudu suna ta ainihin wato zamba cikin aminci to haka ka dawo bangaren atamfofi ana sayarwa da mutane wax ce yar ingila english english wax asalin ta asalin tana kai dubu ashirin dubu kaza to akwai wata wata in ka ganta za ka ɗauka ita ce ita kuma naira dubu bakwai da ɗari biyar wallahi sai a sayar ma ita a matsayin ta ashirin ɗin alramma haka ya duka kala kala ga sunan wannan asalin kwalitin sa kaza ne naira kaza sai a je a sayar maka shi na kuna ta yi za ku gaya wa Allah wailun lil mutaffifina wallahi kowa ya shirya zai yi jawabin wannan abin da yake Allah ya kiyaye mu Allah ya sauwaje mana saboda fala'in wailun fa Allah hatta alarama hatta masallata Allah bai bari ba bismillahir rahmanir rahim أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون نعم ويمنعون الماعون الله سبحانه وتعالى يتي a ra'aitar lazi yukazzibu biddini yanzu dan Allah baka yi duba zuwa ga wanda yake karyata addini ba Allah ce fa zalika allazi yad'ul yatim wannan shine wanda yake tunkuɗe maraya akan rabar duk mai cin zuciyar maraya shi ma ya jira tasa wallahi tallahi ya jira tasa ka duba ka ga yadda ake cutar marayu malam gado ne malam ya fi shekara nawa ba a raba shi ba ya fi shekara nawa babba sai ya zo ya kane ne ko kuma uwar ta ce ba za a raba ba mata ce wai in aka raba wai Allah ya tsine wa yaran wai ba za a yi abin kunya ba gidan da alhaji ya rufe ya bar mu a zo a ce an raba shi wannan abin kunya har yaushe to Allah ne ta raba yanzu hajjiya magana ki za a bi ko maganar Allah eh Allah ne yace a raba kuma ya faɗi kasan kowa yasa duk wani dan adam a duniyar nan Allah ya faɗi mai raban shi ko ku nawa ne a gidanku Allah ya kasafta kawai a ɗauka a baka ya ne shaura don haka babu wani abin tashin hankali in baka sani bane ka je gurin wanda suka sani su ma bayani to don haka wannan yana daga ciki don haka marayu suna cikin kunci ya sa muke kiran bayin Allah da su ƙara taimakowa marayun nan wallahi tallahi za mu zo mai bayani a ƙarshen tafsirin nan yanzu mun sayi tsakanin zannuwa da atamfofi mun sayi ya fi guda arba'in muka rabar amma har yanzu kuma akwai mabukata da suke zuwa da bukatu iri-iri wanda suna buƙatar a taimaka musu don haka 'yan uwa ku ci gaba da taimakawa nan akwai alheri saboda marayun nan suna cikin kunci wasu wallahi tallahi ya kai a ce su ma yanzu millionaires ne amma dukiyar da iyayen suka rasu suka bari an cinye, an wargaza ta an lalata ta wasu manyan yayin suka cinye wasu babbanin suka cinye wasu ne suka cinye don haka kai kawu ka jira wutar jahannama wallahi kawu babba ka jira wutar jahannama ke yasa shehu usman bin kodi yace yana daga cikin bid'ar da aka kirkiro a kasar hausa shine idan an zo raban gado sai ka ga babban wa idan aka masu aka bar masa dukiya malam sai ya ainihin wato istaula alaiha kawai sai ma mai dukiya ya cinye yanzu akwai a garin nan manya-manyan masu kuɗi amma wallahi dukiyarsu ta magada ne ta kannansu ne suka mai da ita tasu sun ƙi su raba tun da iyayen suka da suka bar kuɗin sun ƙi su raba sun je suna juya ta dukiyar yanzu ta zama haɓakakkiya sai dai daga yaro ya tasa zai da ƙayar baya sai a gida shi a bashi dubu hamsin a ce ka yi haƙuri dukiyar ka tana nan ƙarshe har shi ma alhajin ya zo ya mutu ƴaƴansa su dinga tsammanin dukiyar tasu ne kaga an sake jefa mutane cikin rikici to wannan duk yana daga cikin hikimar da ta sa Allah ya ce kar a tsaya jinkiri a raba gadon mutum ba wani maganar jinkiri ba wani maganar ɓata lokaci shari'a ce tace ai haka Allah ne ya bada wannan dokar amma ba kwa san bin dokokin Allah kun fi so ku san zuciyarku da sauransu da haka Allah yake cewa a ra'aitar ladhi yukazzibu bid-din yace fa zalika alladhi yad'u yatim sai yace wala yahuddu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa dangane da ciyar da miskini sai Allah ya ce fa wailul lil musallina masallatan ma Allah bai bar su ba yace su ma bone ta tabbata kansu wasu waɗanda ba musulmi ba suna kafa hujja da wannan ayar cewa ai musulman ma ƴan wuta ne a'a a ƙara gaba kaɗan za a ji wannan karan masallata ne sai Allah maɗaukacin sarki ce allazina hum an salatihim sahun su ne waɗanda suke wasa da sallah suke rafkanwa da sallah wasu malamai da suka fassara da suka tashi suka ce waɗanda suke yin wata suke barin wata yanzu kana ganin matasanmu nan wasu wallahi ba sa sallah ƴan matanmu nan da ba sa sallah yarinya kaga zabjegiya da ita wallahi tallahi sai ai azhar ai la'asar ba za ta yi sallah ba yaro ka ganshi maujeji da shi a gidansu sai ai azhar da la'asar wallahi tallahi ba ruwansa da sallah dama Allah san da ya fada yace wanda za su biyo ba za su wulakanta sallah ala rama kafin mu je gaba cikin fassarar nan فخلف من بعدهم خلف فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة والتقوى واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الله يتي فخلف من بعدهم خلف باين annabawa da manzanni da صحابه sun wuce sai aka samu suka maye gurbin su aba'u salata suka wulakanta sallah taba'u shahawa suka dinga bin sha'awa sha'awai dazun nan muke magana da wani daga cikin manya-manyan malamu masu da'awa yace malam asama addu'a nace me yake faruwa yace wallahi akwai makaranta kusa da mu jefan mu makarantar firamare ba wani bane malam adamu shani ne kowa ya san shi ɗazun nan muke magana da shi ya ce akwai firamare da take gefen abin nan army barrack din nan ya ce wallahi zunzurutun matasa ne a gurin ba sa azumi ba sa sallah daga su sai yan matansu ya ce akwai wata yarinya ma daga wata jiha take wallahi tallahi ya ce ta fi kwata biyu a hannunsu su yi nan da ita su yi nan da ita abin da yaran mun nan suke kiyar ba sa azumi ba sa sallah da yawancin su wallahi tallahi ba sa azumi suna nan suna da dabobi a cikin garin nan yace wallahi har zuwa san da yayi musu nasiha yace amma yana musu nasiha suna masa kallon hadirin kaji yace da Allah a sa su addu'a ke wuyi sai kayan shaye shaye sai kayan mai ba sa azumin komai da ranar Allah suna cin abinci suna san kayan mai da ƴan mata iyaye ku tsaya kan yaranku ku tsaya ku kula da su yarinya in ta kai aure a nemi wani a aurar da ita duk darajar kin kai darajar sahabban annabi Muhammadu amma wata daga cikin mata zuwa sai ta samu manzo Allah sai tana son shi sahabban nan haka suke zuwa su yi wa mutum ta yi sai ina da ya a gida na ka zo ka nema haka suke saboda suna son su tsira da su da addininsu amma ku ba ku duk abin da yarinya ta yi ta je ta yi wani ma yana ganin abun kunya ne ya je ya ce wane zai aure shi to manzon Allah annabi Muhammadu shi ma ya samu wani darajar ka ta kai ta annabi ne kai ka isa ma a kwatanta ka da annabi kai kuma suwa wai kare da gudun layya to annabi ma yayi yi yarsa a zo a aure ta eh? shi kansa an zo masa da tayi ana so a aure shi abubakar umar suna tayin wa 'ya'yansu wa junansu sayyidina ali yana da ya ummu kulsum sai tura wa umar dan aika yace ga ummu kulsum ne zan turo ta idan har ta yi maka to na baka ita ba ma maganar wani abu in har ta yi maka to na baka ita kawai sahabbai kenan malam masu imani wanda suke so su gama lafiya ba digiri ne damuwarsu ba ba diploma sai damuwarsu ba ba aikin gwamnati ne matsalar su ba a'a babban digirin su ne su dingire a cikin jannatul firdaus da haka suna so su tsira da mutuncin su da mutuncin ƴaƴan su amma yau an wayi gari mutum wai idan dai yarinya za ta kawo masa kwali to duk irin hayaniyar da za ta je ta ɗebo bai dame shi ba in dai za ta zo da kwalin digiri in dai za ta zo da diploma in dai za ta zo da NCE to ta zo ta abin nan dan mata da yawa an nemi auren su sun yarda mu dinnan muka yi jagorancin aure bar gari na yaro karami kana ta min ni yaro ne ni yanzu uban wasu ne a garin nan billahi lazi da kake gani na nan na yi jagorancin aure ya fi shurin masaki da kake gani na nan kai ne kake min kallon yaro yaro zai daura aure ne ko zai jagorancin aure ne yaro yana bayan uwar shi a goye saboda haka karabu da ni da kake gani na nan na fika duk abin da kake tsammani wallahi tallahi kake gadara da hini ma Allah ya hore min kaɗan daga ciki in kuɗi kake da gadara da shi wallahi ina da ɗan kaɗan nima ina da ɗan kaɗan ilimi kuwa ɗan daidai gwargwadon nan dai kan gashi nan muna tukawa ana yi ana gyara mana kuma muna karɓar gyara mu ba jahilai ba ne, in an mana gyara muna karɓa duk wanda ya ji kuskure ya faɗa mana ba wata matsala addinin ai ba na uwarmu bane ba na ubanmu bane addinin Allah ne da na annabi Muhammadu kuma karatun nan ba gadon gidan uwar wani bane ko na uban wani kuma karkamin editin ka bar mu magana ta haka yawwa ba wani wanda yake da gado cikinsa saboda haka idan aka gyara mana za mu ɗauki gyara in dai gyaran ya tabbata amma in kawai son zuciyarka ne ka zo mana da wata magana kana so kai mana kurar, to mu barka da Allah sai Allah ya kunyata ka wallahi saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata kowanne mutum ya mai da hankali a kansa don haka su ba ni wata muke fasarawa ne alarab fa khalafa min ba'dihim jazakumullahu khairan Allah ya ce sai aka samu wasu daga ciki sun watsar da ainihin wato sallah suka da wanda suka maye gurbin annabawa da manzanni aba'us salata wattaba'us shahawat suka dinga bin sha'awa suka watsar da sallah Allah ya ce faso kai alƙauna za su haɗu da lamun gayya shi ma wani kwari ne sai mun samu lokaci za mu tattauna akan shi shi kuma za ka ji wannan irin kwari ne wani ya ce kwarin gayyar azaba kenan to wallahu ta'ala a'lam za mu zo mu za bayani akai Allah ya tsare mu daga shi to wannan shine saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana wannan wailun wailun din mun ji wailun din nan kusan guda tara zuwa goma ko sama da haka wailun yawma idhil للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين الله يتويل يومئذ للمكذبين بني يا تبتك مقريتا في الله يتأل الذين يكذبون بيوم الدين su ne wannan wanda suke ƙaryata ranar kiyama ranar sakamako yawmul jaza ko wa ma yukazzibu bihi illa kullum mu'tadin asim ba mai karyatawa da kiyama kuma in ba kowanne dan ta'adda mai sabo ba dan ta'adda in kana neman cikakken dan ta'adda ka samu wanda ya karyata da alkiyama Allah ce idza tutula alaihi ayatuna shine wanda idan an karanta masa ayoyin mu kai sai ka jabu budu baki ya ce asatirul awwali wannan tatsuniyar mutanen farko wai maganar Allah ne tatsuniya ba ka gamu da Allah wallahi duk wanda suke wa Qur'ani izgilanci da shegantaka ba sa kallon ma makarantar ƙur'anin a matsayin mutanen kirki wallahi kowa ya jira sakamakonsa a gurin Allah Allah ka tsare mu daga azaba da mummunan makoma don haka dai a takaice subhanahu wa ta'ala yace fa inna lil ladina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun lalle ya tabbata ga wanda suka zalunci kansu wato wani narko da wani rabo na azaba kwatankwatin azabar ko rabon waɗanda suka gabace su a fala yasta'jiluna dan haka ba sai sun gaggauto wa kansu wannan azabar ba Allah ce fa wailul lil ladina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun bone da kwarin wailin ya tabbata ga kafirai a wannan rana wacce aka yi musu alkawari wato za a yi musu azaba a cikinta za kuma ainihin wato yi musu mugunyar azaba a cikinta ya Allah muna roƙonka abinda muka ji na alheri a cikin wannan sura Allah madaukakin sarki ka hada mu da shi wanda muka ji na sharri ko na matsala a cikin wannan sura Allah kai mana maganin sa Allah ka sada mu da shi dan uwa mun zo karshen wannan sura ta zariya, zariyat in Allah ya kai mu gobe kuma za mu dora a sura ta ainihin wato gaba amma kafin nan akwai yan bayanai da yan tambayoyi da kuma yan bukatu na neman addu'a a farko dai akwai abubuwan suna da yawa yau amma za mu iya abin da mai sauwaka akwai amina ahmad rufa'i ta tura naira biyar tana buƙatar addu'a subhanahu ta'ala ya biya mata buƙatunta na alheri akwai dan usmanu mayan aljanna to shi kuma shi aljannar ma shi mayan ta ne to ai duk mu ma mayan aljanna ne duk aljanna muke nema mu akan aljanna ai ba mayu ba ko ma menene mun zama mu in dai za mu samu to mu zama komai ma wallahi Allah ya ba mu ita da mu da kai dan usmanu to shi ma turar biyu ce a sashi a babin na to a sashi a aljanna to kan dai baki na ya kama ka ka shiga aljannar sha Allah a sashi a addu'a Allah ba shi aljanna ya kuma biya kusa bukatunsa na alkhairi akwai kuma ladi haruna bayan cikin shanu ta mata turar naira ɗari biyar tana bukatar addu'a da neman lafiya Allah ya ba ta lafiya akwai wani wata baiwar Allah ta tura naira ɗari Allah ya shiryar mata da 'ya'yanta to Allah ya shirya miki da su akwai wani ya tura naira ɗari uku ladan Allah ya kai wa mahaifinsa to Allah ya kai wa ladan mahaifinka akwai wani ya tura naira ɗari Allah ya kai wa mahaifansa ladan shi ma akwai wanda Allah ya kai musu akwai wani ya tura naira ɗari Allah ya kai wa a iyayensa shi ma to duk dai Allah ya kai musu gabaki ɗaya akwai wanda ya tura naira ɗari biyar a mata addu'a ko a mata addu'a ne to muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya amsa wannan addu'a biya muku bukatunku na alkhairi wani ya tura naira ɗari biyar a yi wa iyayensa addu'a Allah ya musu rahama Allah ya muku rahama ya mana rahama baki ɗaya akwai sale kwami eh, sale kwami ya tura naira ɗari biyu a masa addu'a Allah ya maka albarka ya biya maka bukatunka na alkhairi halima gombe ta tura naira ɗari biyar ita ma bukatar addu'a ne Allah maɗaukakin sarki ya ba ku bukatunku na alkhairi akwai zainab ya haya ta tura mana naira ɗari biyar Allah ya biya ki da aljanna malama zainab ya biya miki bukatunki na alkhairi akwai wani bawan Allah ya turo mana da naira ya turo yana bukatar addu'a naira ɗari ya turo yana bukatar addu'a Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi ko wanda ya turo naira 500 ya naira ya ce naira ɗari na matarsa naira biyar na ƴaƴansa naira ɗari kai na matarsa naira ɗari na ƴaƴansa naira ɗari na ya bawa Allah ya bawa kasar mu lafiya naira ɗari Allah ya bawa duniya lafiya naira ɗari kuma Allah ya bawa ɗansa ilimi mai albarka to duk Allah ya amsa mana gabaki daya ya amsa mana ga baki daya eh, ga wani ya turo da qur'ani guda uku yace Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi wani ya turo da qur'ani guda biyu shi ma sai Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi to duk muna addu'a waɗannan bayin Allah da suka turo da waɗannan bukatu duka Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi malam ga naira 200 addu'a Allah ya bawa yara na a mazaje Allah ya menene ya sauke ni lafiya da kishiyata to kaji haka ake bukata Allah ya ya ce menene Allah ya daidaita mu da miji da mijina ko eh dan ina gidanmu to to Allah ya sauke ki lafiya kuma Allah ya daidaita ki da kishiyarki sannan Allah ya daidaita ki da mijinki ku samu ku zauna lafiya ki dawo gidan naku wannan addu'a ce mai kyau haka ake bukata sannan malam a tsakanina da ɗan uwana bana jitu ba ma jituwa kuma ba shi da mata Allah ya daidaita mu ko Allah ya bashi mata ta gari to Allah ya daidaita tsakaninku Allah ya bashi mata ta gari to malam ga naira 500 a sani a cikin addu'a Allah ya biya ki bukatunka kuna alkhairi ko kuma bukatunmu na alkhairi baki daya muna da gida ne wanda aka kwace mana amma yanzu muna jin kishin kishin za a dawo mana da shi muna addu'a subhanahu ta'ala ya dawo muku da wannan gida da kuma sauran wanda duk aka kwace musu filaye ko gidaje ya Allah muna roƙonka Allah ka dawo musu da filayensu da kuma gidajensu baki daya a malam wata baiwar Allah malam wata baiwar Allah a sadaka naira 50 na sai kuma wasu bayin Allah sun kawo naira 500 sadaka Allah ya saka musu da alkhairi wani bawan Allah ya ya bada naira dari wanda suka turo mana daga cikin account kenan eh sai Sadiku Aliyu ya turo da naira biyar sai Khalid Alhassan ya turo da naira biyu Aisha Ibrahim ta turo da naira biyar Mustafa Muhammad ya turo da naira bakwai Abba Magaji Musa ya turo da naira talatin wani bawan Allah ya turo da naira talatin da biyar Sa'idu Adam ya turo da naira dari kudin da muka samu yau cash naira dubu biyu da da da sittin biyar. Allah maɗaukacin sarki ya ainihin wato saka wanda suka ba da wannan dukiya ya biya musu dukkanin bukatunsu na alkhairi ya sa aljanna taimako marmu da mu da su baki ɗaya jama'a akwai ɗalibinmu wanda yake harba muku wannan karatu over the internet kuke kalla malam Aminu Ladan Koli kwana biyun nan bai dan ji daɗi ba yau dai abin ya ainihin wato yi masa tsanani har bai ma samu ya fito gurin wannan karatun namu ba muna buƙatar yan uwa sha addu'a subhanahu wata'ala ya ba shi lafiya kuma da shi da iyalansa ne su suna fama da zazzabi muna fata ubangiji madaukakin sarki ya yi musu wannan zazzabi da suke fama da shi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi sauran bayan Allah da muke tare da su jama'a dukkan muna bukatar addu'o'i Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu na alkhairi mahaifina da mahaifin alarama duk sun zuga mu gidan gaskiya muna so a dinga sama addu'a muna addu'a waɗannan iyayena mu Allah ya gafarta musu haka duk wanda muke tare da su a nan wanda iyayensu suka rasu kamar misali malam usman su hajiya Allah ya mata rahama ta rasu da sauran wasu dai a nan muna tare da su wanda da su kai barista shi ma mahaifinsa ya rasu sai kuma malam yusuf rama mai ja abin nan mai kamsu salawat imam shi ma mahaifinsa ya rasu haka malam umar yana raye sauran dai waɗanda mu suka rasu duk ana addu'a Allah ya musu rahama akwai kuma iyayen mu mata wasu suna raye mu to muna addu'a Allah ya sa su gama lafiya Allah ya sa aljanna taimako masu yan uwa zamu dakata anan subhanahu wata'ala ya mana muwafaqa duniya da lahira subhanaka allahumma bihamdika ah, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum